Muna cikin ɗakin bayar da horo ban liliwalle inda muka haɗu da 'yan mata kusan talatin kowace na mai da hankali kan aikin da ke gabanta. Wannan cibiyar baya ga koyar da husa'o'i ga matasa kyakkyawan waje ne da ke ba matasan masu gurin kasancewa ƙwararru damar su cimma gurinsu. Kadiya'u wadda ta buɗa cibiyar ta mana takaitaccen tarihin shagon. Mun buɗe liliwali a shekara ta da takwas. Yau ina da yara talatin. Muna ayyuka daban-daban amma mun yi bada da ƙarfi kan ɗinki. Sai kuma wasu ayyukan hannu kamar su kurushe na hannu da na injin. Muna ɗinkin dara kuma muna koya musu da huwa da tsafta kuma da kurdadi. a banda irga te A garin Doso, 'yan mata da matan aure ba sa zaman banza kowace na ƙoƙarin samun cin gishin kanta. Yau a Doso a fannin aikin hannu ɓangaren mata ba a kama hannun yaro. Shagunanin ɗinki na mata sun yi na maza yawa. Tun da bayan horon muna kama musu da shawarwari cewa kada su zamna ko da sun yi aure su rinka yin sana'o'i. Ganin cewa abubuwan da suke koyo na da yawa, 'yan matan na da zaɓi kan abubuwan da suke shawa. Ni tun ina koyo har ma na samu diplom ban bar shagon ba, ina jin daɗin yadda na koya aiki na. Guri na a ce yau na buɗe shago na na kaina. Ban samu diplom ba tukuna, ina koya kuroshe da dinkin kayan dari da na daruruwa da dinkin tela. Shugabar cibiyar ta Liliwalle bayan horo ta karbi wasu 'yan mata biyu da ba su tare da iyalansu inda take ba su horo kan sana'o'i. san Kano kai bu ai Alkawari ne na ɗaukawa kaina, na ce, insha Allahu, ganin yadda garin ga na doso yake, zan taimaki yara 'yan uwana mata samu gishin kansu. Dalilin da ya sa kenan, na ɗauko yara mata biyu, na kawo su gidana, na koya musu aiki. In sun koya sosai, zan maida su gidajen su ci gaba da ayyukansu. Lokacin da na ɗauko su, lokacin da su a aurar da su, suna da shekara sha ɗaya zuwa sha biyu. Da na ga rikicin ya sirmike, na ɗauko su na kawo su wuje na ce zan iya rike su abin ya burge ni sosai ba zan iya mance da shi ba wannan wani darasi ne da ya kamata a yi koyi da shi a bangaren tarbiyya saboda ilimi wata hanya ce ta buɗa sabuwar rayuwa.